انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه hakika mu a lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka wurin yin sama sai muka ɗauki waɗanda kuke cikin tsatsansu a cikin jirgin ruwa mai gudu wanda annabi nuhu ya yi da umarninmu sai wannan ya zama ɗaukar ku ne